Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 28 ga watan Jumada Thani, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da da da talatin hudu, daidai da bakwai ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da izinin allah za mu tashi a alistishhad fi sahatil qital mala yana kan bayyana mana alamun da ke nuni akan cewa wane da ya rasu to fa yayi kyakkyawan cikawa za a gaya wasu alamu na musamman da za su bayyana gare shi to na hudu daga cikin waɗannan alamomi wanda muke roƙon Allah maɗaukin sarki ya azurta mu cikawa a irin wannan cikawan shine mutuwa a fagen fama a lokacin da ake jihadi na ɗaukaka addinin Allah to duk wanda Allah maɗaukin sarki ya arzikin mutuwa a wannan lokaci to ya rabauta kuma ɗaya daga cikin kyakkyawawan mutuwa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da bushara ga duwanda Allah ya ma arzikin haka dalili akan haka aya ta 169 zuwa ta 171 a cikin suratu ali imran Allah madaukin sarki yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su suna gwagwarmayan daga addinin Allah wai waɗannan sun mutu murus bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce a'a su waɗannan rayayyu ne da ake azurta su a wajen ubangijinsu idan allah maɗaukin sarki ya ba bawa cikawa mala'iku ne ke zuwa su ɗauki ran shi a lokacin da zai cikan babu wani rai da za a ɗauka na salihi ne ko kishiyan haka face mala'iku sun yi sama da ran kuma za su nema bude masu kofan sama domin su shiga da wannan rai wajen Allah idan suka je idan ran salihi ne mumini ne mutumin kirki musulmin arziki to za su zo tun a karan farko da wani hankici wani yadi wani tawal na gidan aljanna wanda yake ɗauke da almiski irin na aljanna idan aka ɗauki wannan ran a ciki za a sa a nan mala'ikun na su suna yin sama to duniya gaba ɗaya sai ta cike da kanshi, mutum da aljanna kaɗai ba sa jin wannan kanshin. mala'ikun da suke rayuwa a sararin samaniya za su tambaya kai wannan ran wane ne kuwa sai mala'ikun da suka ɗauko ran sai su ba su labarin ran wane ɗan wane su kira ka da mafi kyau mafi kyawun suna ana zuwa mala'ikun da suke gadon ƙofofin sama duk sai su marmada kowa sai bude kofan shi yana roƙon arziki a biyo ta kofan shi a wuce da wannan ran ba za su zane ba ko ina sai wajen Allah za su kai wannan ran idan ran mumini ne wanda ba mutuwan shahada ya a fagen fama ba to sai Allah maɗaukin sarki sai ba da izini sai a ɗauko wannan ran sai a dawo da shi ƙasa shi ne lokacin tambaya ya yi sannan dukkan gama wanka an gama sa alkafani an yi sallah an gama kintsawa duk abin da za a yi an yi an gama ana rufewa mala'ikun suna kawo rai to shi ne sai mai tambaya kuma ya ansa shi ne sai a buɗe wannan kabari ɗin iya ganin shi a nuna mai gidan shi a aljanna duk abin da yake fata na arziki a yi mashi amma idan ran wanda ya mutu a fagen fama ne to shi ba za a dawo da ran nashi a nan duniya ba sai a ɗauko wani tsuntsu da ke kiwa aljanna sai a bude koton shi sai a saka ran a ciki in garin Allah ya waye sai ya shiga aljanna koto in yamma ta yi sai ya dawo ya kwana a jikin wata fitilla da ke rataye a jikin al'arshi to da wannan ne sai malamai suka fassara wannan ayan da cewa la nan ladina qutilu fi sabilillahi amwata waɗanda aka kashe su a yakin ɗaga addinin Allah kar ku zaci wai sun mutu bal ahya'u suna nan a raye kenan a cikin koton wannan tsuntsun yurzaquna ana azarta su a gidan aljanna inda rabbihim suna nan a jikin wannan fitillan da ke jikin al'arshin Allah kun fahimci wannan da kyau ku idan koran munafiki ne ko kafiri tun ba ka ɗauki rantin asali ran ba za ta shiga sama ba domin ana ɗaukar ran za a sa jikin wani hankici na karara na gidan wuta ana ɗagaran sama sai duniya ta cika da ɗoyi baki ɗaya mutum da aljanni kawai ba sa ji mala'ikun da suke rayuwa a sasannin sama za su tambayi kai wannan wani mugun rai ne sai su ce ai ran wane ɗan wane ne sai su kira shi da mafi munin sunan shi mala'ikun da ke gadin ƙofofin sama sai su bibbi su kukkulle ƙofofin sama gam ba wanda zai sakaci a biyo mai da wannan ranta ƙofan shi tun daga can ƙoli-ƙoli cin da an kulla ƙofan sama malakun sai su yi wurgi da wannan ran lokacin nan an gama mai wanka an gama kinsa shi an komi an ji an sa shi a rami tun daga sama wannan ran zai yi sufa sai cikin jikin shi alaikowa wasu ta da shi suna mai tambaya shi ne Allah ya ba mu labarin haka a cikin alkur'ani ce la tufattahu lahum abuwa sama ba za a bude masu ƙofofin sama su shiga ba sannan wala kulonar jannata. irin wannan fajaran bayi ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat in ka ga sun shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga kafan allura ka kalli raƙumi dai kafan allura na tela raƙumi zai iya shiga to ko in irin waɗannan mutane za su shiga aljanna to raƙumi zai shiga kafan allura kuwa in ka karanta hadisin annabi ya ce munafiki da kafiri da wanda yake da shakka game da addinin shi idan aka zo masu tambaya a cikin kabari duk abin da aka bada sai su ce la'adari ni ban sani ba shi ne a hadisin sai a gwaba masa a ce ma da raita wa ma laita, da baka sani ba mai hana ka zuwa makaranta a lokacin sai duka sai azaba sai a buɗe wa mutum ya hango mazaunin shi a gidan wuta da irin nau'in azaban da ke jiran shi Allah ya kiyaye mu to su wadancan bayan Allah na kware Allah ya ce farihina bima atahumullahu min fadlihi suna cikin hamshaqiyan farin ciki da annashuwa na irin abin da Allah madaukin sarki ya yi masu na falalan shi wa ya na billadi na lamyal bihim min khalfihim kuma suna neman a yi bishara ga waɗanda suke a bayansu waɗanda ba su kai gare su ba ma'ana waɗanda suke raye a nan gidan duniya su waɗancan mujahidai da suka ga irin wancan ni'ima da garaɓasar da Allah madaukin sarki ya masu sai suna buƙatan cewa isar ma 'yan baya da saƙon halin da suke ciki na alkhairi saboda su ƙara zage dantsi a malamai suka ce na daga cikin sababin saukan wannan aya a lokacin da aka je yakin uhud abdullahi ɗan hiram mahaifin jabir sanda aka kashe shi jabir ya shiga damuwa ba ɗan ƙarami ba shi ne ɗa namiji tilo kuma ga ƙannin shi mata guda tara an bar mashi kuma an ce diya aurar da su sannan ga ɗan karen bashi da ake bin mahaifin shi mafi ma abin da ya fi waɗannan baki ɗaya shi ne rasa uba da kullum annabi sai ga jabiru cikin damuwa cikin tagumi sai ce ka kwantar da hankalinka tun da wani yake mutuwa allah bai taɓa magana da shi ba sai mahaifinka Allah ya ɗauko mahaifin jabiru ya zaunar da shi a kan al'arshi ya ce roƙe duk abin da kake so a yi maka ya ce abu ɗaya yake so a mai da shi duniya ya je ya jihadi ya jihadi ana kashe shi ana ƙara raya ya son a yi mai haka so saba'in Allah ya ce roƙi wani abin domin na yi alkawarin duk wanda ya ƙetaro zahu, to ba shi ba koma da shi ne sai ce ya Allah isar ma 'yan baya da saƙon irin halin da muke ciki shi ne sai Allah ya ce farihi na bi ma'a ta humallahu min fadlihi su suna cikin farin ciki dangane da baiwan da Allah maɗaukin sarki ya masu wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim kuma suna yin bishara ga waɗanda ba su kai zuwa gare su ba min khalfihim waɗanda suke a bayansu waɗanda suke raye saƙon shine Allah khawfun alaihim cewa babu wani abun jin tsoro da shakka dangane da sadaukar da rayuwa akan tafarkin Allah walahum yahzanun sannan kuma ba za su shiga damuwa da kunci ba na abin da za su bari a duniya abin da ke lahira ya fi abin da ke duniyar Ya yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna yin bushara da irin ni'iman da suka samu daga wajen Allah wa fadlin da irin tarin falalan da Allah ya masu wa anna Allah biyu wa ajral mu'minin kuma shi Allah madaukin sarki baya tozartar da ladan mumine wannan aya daga cikin dalilai da ke tabbatar da cewa duk wanda ya rasu a sahatul qital a fagen fama to wannan ya yi kyakkyawan cikawa malai ce ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce lishahidi inda Allahi sitta hisal shahidi yana da wasu darajoji guda shida yugufaru lahufi a awwali daf'ihi min damihi saran farko ko sukan farko ko harbin farko ko yanka na farko da jini zai tsirtuwa tsar ya fita daga cikin jikin shi to duk zunuban shi Allah zai gafarta mashi wayura maqa'aduhu fil janna sannan zai ga mazaunin shi a aljanna a sanda kafin ran ya fita jikin shi sanda wannan abin ya faru za a buɗe mai gidan aljanna ce ga gidanka can sannan wayo jari min azabil kabar za a kiyaye shi daga azaban kabari ba shi ba don ma ba za a dawo da ran shi ƙasa ba ballantana ya ga wani abu a kabari wayo umarnul faza'il akbar sannan za a amintar da shi daga firgicin nan mafi girma wanda zai faru yayin tashin alkiyama shi Allah ya kiyaye shi ban da shi wa yuhalla hulyatul iman sannan za a yi mashi ado da hilyatul iman ado da kaya irin na imani wa yuzawwiju min al-hurul in sannan za a auren mai da 'yan matan nan na aljanna matasa sun ce yanzu ka ji magana mun gano wannan da kyau ko kowa ya kasa kunni ya ji kai to ina bayan an nuna mai gidan shi aljanna kuma za a ɗibo 'yan matan aljanna na a ce to kai ustazu waɗannan kuma matanka ne a nan take za a ɗaura auren kafin ran shi gama fita a jikin shi an yi wannan aikin wa yushfa'u fi saba'ina insanan min aqaribihi sannan za a shi ceton dangin shi na kusa mutum saba'in yanzu an baka aikin kirgo danginka na uwa da danginka na uba na kusa mutum saba'in ba ƙaramin aiki aka baka ba mutum saba'in ba fa mutum bakwai ba jama mun gane Allah zai ba da cetonsu to ai sa'a a gidanku a samu mutum goma sun yi mutuwan shahada a cikin family din kaga inda ba mutum ya ja ma kanshi matsala ya yi shirka ba to kaga ai zai samu sauki a daidai nan jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi akhrajahu tirmidhi al-imam at-tirmidhi ne fitar da shi fi kitab fada'il al-jihad littafin da ke bayani akan falalolin jihadi babu fi thawabi shahid a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ladan shahidi ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 1663 ibn majah ya fitar da wannan hadisi a kitabul jihad babin da ke bayani akan fadlul shahada fi sabilillah falalan mutuwan shahada domin ɗaga addinin Allah al-imam ibn majah ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu lamba hadisi na tara. wasahahul albani fil mishka shekul albani ya inganta wannan hadisi a cikin takharijin mishkatul masabih a lamba hadisi na 3834 Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi Malam ya ce aljiz'ul khas bishafa'a kun ga wannan falala ce ta musamman da aka keɓe mutumin da ya mutuwan shahada za a gingimi ceto na musamman a bashi ka annahu murtabitun bi qawli bi kauli lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kai ka ce yana gwame ne da maganan annabi da ya ce wai zawwaju aw yura maq'aduhu fil janna lokacin da aka yi mai aure aka nuna mai gidan shi aljanna a daidai lokacin kuma za a bashi ceton mutum saba'in da bai shiga aljanna tare da su kuma sai an aka nuna mai matan aljanna yanda aka nuna mai wajen zama aljanna haka za a nuna mai waɗanda aka bashi ya ceta cikin dangin shi aljanna domin a ƙara faranta mashari mun gano wannan da kyau ko li'annahu lam yanal hazihi daraja saboda shi wannan shahiri bai ba samu wannan daraja ba illa in dakhala aljanna sai ya shiga aljanna to duk wannan abun zai same su zai gansa tsab ba tare da matsala ba mala yace ce, Fashahidu annar rajula iza mata mai danil abin da ke tabbatar da wannan shine lallai mutum annan rajila iza mata fi mai danil qital lokacin da ya rasu a fagen fafatawa wallahu tabaraka wa ta'ala ya alamu man qatala litakuna kalimatan lahiyal ulya. shi ne kadai wanda ya san wane ne yake wannan yakin don shi ga gaga mutum a fage yana ta kai bara ana kawo mai bara ba lalle yana idan Allah ne ba wanda ya san wanda yake yi don Allah sai Allah za ka samu wani ya fita ya fita ne saboda ƙabilanci wani ya fita don an bata mai reni wani ya fita don neman ganima ne wani ya fita don ya bayyana shi jarumi ne ina fata mun gano wannan da kyau in an dawo ya ci kasuwan 'yan mata ya ci kasuwar ragagi a rika ba da labari cikin jarumai halla sa'altar khaila yabnati malikin in kunti jahilatin bi malam ta'alami yukhbiruki man shahidar waƙi'ata annani agashal waga wa iffa indal maganami wai wani jarumi ne je zai tsara bazawaran shi shi ne ce Allah sa'altal haid ha ba kina cewa ba ki da labari na ki tambaye jaruman garinku waɗanda su an san su a fagen ha maza ha mata ku tambaye su yabnati maliki ne yake yar malik yukhbiruki zai baki labari man shahidal waƙi'a wanda yake iya halattan fagen fama ake ɗauke ba daɗi da shi ba masu rabon tuwo ba wanda suke shiga can ƙolu a gaba-gaba wannan zai baki labari annan ko ni wane ne agashal waga ni ke kai farmaki a ɗiban farkon nan mu je mu mutsu-mutsu da manyan jarumansu da ake zuba su a tsawon farko wa iffu indal maganami kuma an zo rabon ganima sai ci a raba ma sauran jarumai mu mun koshi da ganima mana ba wai kwaɗayin ganima ya kawo shi ba kawai dai ya koya mu waɗancan darasi ne su ji a jikinsu wai shi jarumi ne kuma ba mai kwaɗayi ba ne ta fasan wane ne duk wanda ya je jihadi da irin wannan tunani to ya dabar a kas ko harkar addini kake yi inda wata manufa to kai aikin banza wannan aiki ana ba da ladan shahada ne to karka sake wani kowane ne ya zama yana da rabo a cikin wannan aikin in ba ka ba sai kai mutuwan banza ko da sadaka za ka bayar to ba da sadakan nan don Allah in ba haka ba sai ka waye gari kayan mutuwan banza mun gano wannan da kyau ku idan katin alkur'ani za ka yi yi karatun alkur'ani nan don Allah in ba ka ba sai a waye gari kayan mutuwan banza ka yi abin domin kawai ka birge Allah gano wannan da kyau ku kar ka sake ka yi abin da za ka birge wani wannan ko kowa ne ne da aikin da za ka yi ka yi don Allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin ni'iman da ake samu yayin da mutum yake yin aiki don Allah kadai shine Allah maɗaukin sarki yana ba shi kariya ta musamman zagin masu zagi za su yi ta yi don a kankare mai zunubi amma zagin ba abin da zai mashi kuma ba girma ne ko ƙarfi ko ta ɗaukaka ya hana wannan yi don Allah ne kun gano wannan da kyau ku wallahi yi don Allah ne za a yi ta ƙoƙarin sai an ci mutuncinka sai an wulaganta ka a yi ta ƙoƙarin yin haka jama'a su tare da yawa a yi ta ƙoƙarin sai an cimma wancan manufan in kana don Allah sai Allah ta kiyaye ka mun karanta da kuwa nan a tafsiri a cikin sotul isra'i inda Allah madaukin sarki yake cewa duk sanda ka zo kana karanta alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal lazina la nuna bil akhirati hijaban mastura to wannan katun qur'ani in don Allah kake kana bin Allah don Allah kana da kyakkyawan aqida Allah zai rika sanya shamaki makiya Allah ba za su ganka ba lokacin da abu jaha abu lahabi ya ci mutuncin annabi yadda yake so <clears throat> kasantuwan kusantakan daraja na nasaban jini da yake da shi da annabi kuma makocin annabi ne ya shafa ma idon shi doka ya ma annabi cin mutunci da batanci ya sa Allah madaukin sarki ya saukar da tabbati ya da abi lahabin wattab ba shi kaɗai yake tsayan ba hadda da matan shi ummu jamil don Allah ma ya wulaƙanta ta amma kira ta da sunanta sai ba a yi ba sai aka ce wa mar'atuhu hammalatal hatab da matan shi ɗin nan mai yawo da kunji kunji mai yawo da gulma fi jidiha habulun larabawa suna son su kwatanta mace kyakkyawa suna kwatanta ta da wuya ne mun gano wannan da kyau ku wajidun ka jidin ri'imi wuya kamar wuyan barewa izahiyya na sarhu wale bi mu'addili muddin ta sanya mai kayan kwalliya ba ta bar shi haka a wofanta ba wai mun gano wannan da kyau ku to tana zubo kayan kwalliya ita ummu jamil shi ne Allah ya ce za a yi mata musanye da kaban wuta to ita aikin da take tana ɗibo ƙayan zarnaƙo tana zuba mu annaba a hanya ne in zai zo masallaci don ya cutu musan da aka saukar da tabbatiya da sai ta ɗauko marmara guda tana bi layi-layi aina muhammad ko za ta fasa wa manzan Allah kai cin da waɗannan suka nemi fasa manzan Allah kai ya ustaz don sun fasa maka kai mai suka yi jama mun fahimci wannan da kyau ku tana dannowa sai ta tarar daga annabi ga abubakar suna zaune nan take sai abubakar ya ce ya rasulallah tashi ka ba da mahaukacin na in ta zo za ta ci mutuncinka sai annabi ya ce rabu da ita ba abin da za ta yi ba za ta ganna ba kafin da ƙara so sai manzo Allah ya fara karanta alkur'ani da ta zo sai ta ce aina sahibuka kai abubakar ina ɗan uwan naka an ban labari cewa annahu hajani yi man zambu sai abubakar ya ce ya umma jamil kin san cewa innahu bi sha'irin ai ba mawaki ne. ta yaya zai maki zambu? sai ce to cin da kai ka faɗa to na yadda bai man zambu ba abubakar bai karya ba ya faɗa wa ya faɗa Allah ne amma ta huwa take cewa muzammiman a bayina wa dinuhu tarakna saboda suna zagin annabi da ce mashi muzammim abin zargi wanda duk garin shi yake zargi kar ku manta fa annabi kafin wannan lokaci duk gari kuma shi ne shayabo amin amintacce amma da ya zo ya ce abu Allah duk inda ka bi kuma shi ne abin zargi Ya sa sai a ce wai kai kowa kai yake zargi ai ta yi sannan magabata ne ai mun fahimci wannan da ke ku. kai ka je yi ta banka, kai da ka girma annabawa annabawa nawa aka kashe manzanni nawa aka kashe tsaban son da yaban da abin arziki da suka yi wa mutane ne saboda kawai suna son su suka bi suka kashe su annabawa nawa aka kora a gari nawa suka yi wa'azi aka kibin su Allah ya hallaka garin annabi saboda wahalan da ya sha a hannunsu har hijira ya bar garin Kisas je na yaudaran ko mutane na zagi dama dole su yi ai zagin yayi yawa dole a yi haka man wani da wani kalluwa wani ma shi ma fa yana cikin ma zagin ba matsala Wai ta wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka annahum hushubun musannada hasabuna kullu sayatin alaihim humul adu fahadharhum qatalahumullah anna yufakun kar wani abu ya dame ka annabi take ce mashi muzammiman a baina wa dinuhu tarakna dan mun bar addinin shi kuma zai koma yana zage mu dan ba mu bi shi ba da ta wuce shi ne abubakar ya ce ba ta ganga ba fai ce ba ganna ba shi ne sai karanta mashi wannan ayan in kana karatun alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal lazina la yu'minuna bil akhirah za mu sanya tsakaninka da waɗanda ba su imani da lahira ba hijaban mastura hijabin da zai hana su ganka al-imam al-qurtubi al-mufassir a cikin tafsirin wannan aya da ya zo ya ce haka ya faru da su da shi kan shi ma a lokacin da sojojin faransa suka kawo hari garinsu suka kewaye inda yake a cikin sahara ba gida gaba ba gida baya suka ta kama mutane ya zabar ya sheka a guje sai aka tura sojoji guda biyu su biye shi su kamo shi ya ce bayan da ya fara tafiya cikin sahara sai ya fara karanta alkur'ani daga cikin abin da zan iya kiyaye ya karanta akwai wasu awoyi a cikin soti sun yana karatu yana karatu sai ya samu waje sai ya tsaya sai suka zo suka tsaya kusa da shi sai ɗaya daga cikin sai na cewa hazihi la dibla wai wannan mutum devil ne ɗan ne ka ba mu gan shi ba gashi a tsaye a filin Allah ba ko ba su gan shi ba shi yasa ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawal kubra yake cewa duk lokacin da kake bin Allah kake aiki saboda Allah dan neman yardan Allah idan ka buƙaci Allah ya maka wata karama Allah zai maka mun gano wannan da kyau ku mataki yace ka nisanci ƙarya ka nisanci gulma ka nisanci annamimanci cin haram saba kaza duk waɗannan abubuwan ka nisance su ka ba Allah to Allah madaukin sarki zai maka duk waɗannan abubuwan bari ku ji ibn abbasin Allah ya ƙara mashi yadda ce inna ma yahfazur rajulu ala qadari niyyatihi ana kiyaye mutum yahfazur rajulu ana tsare mutum a kiyaye shi gwargwadon irin niyyar da ke ran shi idan niyyarka ta zama saliha ne mun gano nan da kyau ko to Allah madaukin sarki zai rika maka tsaro ko ta ko ina gwargwadon ta gurgurdan abin da zaka samu ai ta shirya ma makirci laila nahar amma makircin sai tafi idmahal sai ga waye gari ya watsi wa qala gairuhu wanda daga cikin malamai yace inna ma yu'ta nasu ala qadari niyyatihim in ga-ga, Allah madaukin sarki yana mutane baiwa ko yana masu gwargwadon niyyarsu ne ka zama mutumin kirki sai Allah ya ma komi asarin da nake son karanta muku mafi haɗari gashi shi. ya ce ruwina an siddi aljalil abi ali al bin iyad radiyallahu anhu qal tarkul amali ajilin nasirya nasiriya aiki na kwarai da kake ka bari saboda mutane saboda wani na baya son aikin sai ka bari don shi ko wani na son aikin sai ka ƙiyin aikin don ka ba shi haushi aiki ne na alheri karatun alkur'ani zuwa makaranta halattar majalisi irin wannan da sauran ayyuka sai ka bari don wani ya ɓata ma ko don wani ya ma ba daidai ba sai ka bari don wannan toriye ne mun gano wannan da kyau ku wal amalu li ajalin nasi kuma ka riƙa yin aiki don goyon bayan wasu don ka burge wasu don ka ba wasu haushi sai ka riƙa yin wannan aikin shirkun wannan shirka ne kun gano wannan da kyau ku to yanzu ya mutum zai yi sai ce wal ikhlasu ka yi aikin ka tsarkake aikin don Allah kaɗai an yi afiya kallahu min huma shi ne Allah zai kiyaye ka daga waɗannan biyu kawai ka yi don Allah ka rabu da kowa ina fatan mun gano wannan da kyau ku karanta al'azkar na al'imamun nawawi mai suna hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisul da'awat wal azkar mustahabba bil laili wan nahar Allah madaukin sarki ya mai sa kayya da alkhairi shi sa kun ga aiki dan Allah to zama babu irin shi duk wanda ya rungumi aiki saboda Allah to Allah madaukin sarki zai mashi komai kuma ka gwada ka gani shine sai yake cewa ba wanda ya san wane ne yake yin aiki dan shi sai shi Allah kaɗai. ma bayyantu qabla zalika kafin wannan fagen ai mun yi bayani a baya ai annana la nahkumu li ahadin mu ba za mu hukunta wani bi shahadatin mu ce wani ya yi mutuwan shahada ba hatta walau da fi maidanil qital ko da ku a fagen fama ne ya rasu wa inna malladi ya'lamu minhu hadha wanda kada yake sanin cewa wani fa yayi mutuwan shahada huwa Allah ne kadai amma ni da kai ba mu sani ba sai dai muna kyautata zato wala na Kulu mu ba ma cewa a shahidu fulan au fulan wane shahidi ne wane shahidi ne mu ba ma wannan karambanin walau ma tafi mai danil kital, mala yana ƙara nanatawa yana ƙara jaddadawa cewa koda ya mutu a fagen fama ne la naqulu shahidu Hassanul banna ba mu ce ma al banna shahid wala naqulu ash a sayyid sayyid qutb ba mu ce wa sayyid qutb shahidi ne wala shahidu imamu ahmad kuma ba mu cewa imamu ahlu suna imamu ahmad bin Hambali shahidi ne wala ibn taymiya haka ba mu ce ma ibn taymiya shahidi wa inna ma ƙulu sai dai muna cewa narjullaha azza wa jalla muna fatan Allah maɗaukin sarki an inda indahu mina shuhada su zama a wajen Allah daga cikin shahidai shi Allah ya ɗauke su a matsayin shahidan ba mu mu cincida mu kai su ba shi Allah da kanshi ya kai su Mala ya ce, Wala ta hakum li ahadin bi jannatin, kar ka sake ka yanke hukunci cewa wane ɗan aljanna ne au binarin ko ka yanke hukunci ka cewa na ɗan wuta ne au bi shahada ko cewa wane yi mutuwan shahada annar rajula ya yamuta fi danil kital, zai iya ka ga mutum ya mutu a fagen fama khalfan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin jagorancin annabi wa huwa min ahalin nari kuma ya gari ya zama cikin ‘yan wuta ne a bayan annabi annabi ne kwamandan yakin aka yi yakin kuma ya mutu a yakin amma zai iya yi wa ya zama ɗan wuta ne mun gano wannan da kyau ku a zamanin annabi a lokacin da aka je yakin haibara annabi yana da wani bawa sunan shi mid amun ana tsaye a bayan ganuwan haibara sai wani hude daga cikin gano wata kibiya tana zuwa sai ta cake a ƙoƙon zuciyar mid'am nan take ya shure ya mutu sai sabai suka ce hani allahu a wallahi ko ya more ya samu shahada a arha sai annabi ce kalla ba haka bane yana nan yana babbaka a wuta hankalinsa bai ya tashi ya rasu lallai ya mutum irin wannan mutumin kirki kaza kaza kaza kuma ka faɗa ka sai ce ya yi satan dukiyan ganima da aka wawuri wasu yahudawa an kwace wasu barguna to kafin a shigar cikin kayan kaso sai zara ɗaya sai ya ɓuya cikin kayan ma ku ji bargu ya ja mai matsala shi sa kakkare na abin da za ka aikata mummuna ko abin da za ka faɗi mummuna ba ka san inda zai kai ka ba lahil azim jama'a mita ka tsantsan Mun ga rayuwar lahira Allah ya ce gayarmu ita rayuwar duniyan nan kawai amfaninta a nan ne ake aikin da za a nemi lahira. kar ka zo ka yi abin da zai ɓata maka makoma akan abin da bai ta kara karya ba na duniya duk wanda ya san ya taba dukiya ko haƙƙin wasu ya je ya maida masu da kayansu ya roƙe su su gafarta mashi domin lalle ko ya maida don dai ya cutar da su domin da ka bar masu wannan dukiya ko wannan kaya nasu da ka ɗauka ƙila da ya masa amfani amfanin da da sun wuce halin da suke ciki a yanzu in ka maida sai ka nemi gafara in ka san ka yi amfani da harshenka wajen ɓatanci da cin mutuncin wasu sai ka nemi sun gafarta maka kuma ka je duk inda kai wannan ɓannan ka koma ka warware shi mun fahimci wannan da kyau ko in ba haka ba ko wannan shine abin da zai kai mutum ana ganin wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne abin ta kai ce sai ya mutu kuma an je lahira sai ya gani cikin yan wuta inda annabi na raye da zai bayyana mana haka annabi ya ce ya yi gululi yan sai an kona shi gwargwadon wannan gululi da ya yi sannan allah maraukin sarki ya kai shi aljanna daga baya wa ke son jama'a ya ga inda wuta take kar allah ya nuna mana inda ma wuta take Allah ya saka mu cikin bayan shi da ya ce la yasma'una hasisaha wahum fi an anfusuhum khalidun ko motsin wutan masu ba ji za su dawo mu cikin abin da ke ƙayata yake faranta ransu ne Allah ka sa muna ciki malai ce wa kada a khabaranan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-mukhtar bi zalika zababban Allah annabin rahama ya ta ba labari irin wannan wal hadithu fi sahihaini hadisin da annabi ya ba mu labarin shigen wannan fa yana cikin bukhari da muslim min hadisi sahal bin sa'ad a hadisin da sahal dan sa'ad ya ruwaito cewa ra'as sahaba rajulan abla fi ardil ma'araka sahabbai ne su ga wani mutum yayi yi ƙwazo ya jarunta a fagen fama bala'an hasanan yayi yi gwagwarmaya mai kyau faƙalar sahaba sai sahabai suka ce ma ablal yau ma'ahadun mithla ma abla fulan kai ai wannan shi ya cinye yakin nan ba wani wanda ya ƙwazo ya jarunta irin ƙwazo da jaruntan shi a wannan yakin la ya da'u zaton wala zaton, illa tabi'aha bi sayfihi duk inda ya ga ya tsurkuki duk inda ya ga an yi cikowa duk inda ya ga an yi turmutsutsu suna ɓanna sai ya za takobin shi ya je kiliyansu ana ta yaban shi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce huwa finnari ai dan wuta ne shi din yana wuta Faƙalan rajulun sai wani mutum da ya ji abin da annabi ya faɗa sai ya ce la'atiyannakum bi khabarihi ku sha kurumunku zan bi bayan mutumin nan sai na zo muku da labarin shi nabi ya ce dan wuta ne to sai sun je sun bincika sun gani so sabai fa ba sa jin magana kawai su shiru Allah ya ɗabi'a ne na mutanen banza in ka ji magana ku na suka ga wani ka je kai bincike mafi sauƙi in wannan ɗin yana da rai to zaɓi ɗayan biyu ƙur'ani ya baka idan baka yadda ba nan take ka kalli idan wanda ya baka labarin ɓatancin ka ce ƙarya kake yi mun gano wannan da kyau ku in ka yadda to ka je ka yi bincike in ko ba za ka yi bincike ba to ka koma mataki na biyu matakin farko shine kai ma wancan mumini zaton alkhairi ka karyata mai bada labarin ka bar maganan nan in ko ka yadda sai kai bincike ko matakin farko na bincike shi zaka je ka samu wani ne ya ce man kaza da kaza a kanka me gaske wannan maganar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ana wannan ko kun ga gulma ko tun za ta ƙari tuni za a daina amma ga karanta al'azkar na al'imamun nawai ɗin nan a ciki yake bayani dangane da hanyoyin da ake bi a tuba daga gulma ya ce sai ka je ka samu wanda kai gulman ka ce ran nan na ce kaza da kaza da kaza da kaza a kanka ka yafe min shi ya auna nauyin maganan da illan da za ta yi mashi in zai iya yafe maka sai ya yafe maka to su sahabbai su ba ka suke yi ba duk abin da suka gani sai sun bi baya da ya faɗi maganan ai bai je ya fara bin abokan shi wai mai wani yake annabi ya faɗi kaza ba da nan gulma ke tashi daga nan annabi manci ke tashi sai ce zan bi in samo muku labarin mutumin nan ya kole ya ce fatabi'tur bi. mutumin ya ce ai sai na bi mutumin fa usiba bi sahamin ana cikin yaƙi sai aka harbe shi da kibiya falam ya tahammal al'alam sai kasa jure ma raɗaɗin dafin da ke cikin kibiyan fawa a rumhahu al'ardi sai sa kibiyan shi a ƙasa mashin shi wata ka a sadarahu ala sinni rumhihi sai ya jingina a kan tsokon zuciyan shi a tsinin mashin faƙatala nafsahu sai kashe kanshi fa'adar rajulu ilin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mutumin sai ya komo wajen annabi ya kuli yana arba da annabi sai ce ashhadu annaka rasulullah lalle na shaida cewa kai fa Allah ne qala sai annabi me kuma ya faru ƙala sai ce ƙulto ƙulta firrajili kaza wa kaza ka faɗa don gani da mutumin nan ka ce kaza da kaza wa ƙala sahaba kaza wa kaza su kuma sabbai suka faɗa alherin shi da ƙoƙarin shi da jarintan shi wata bi'ituhu aini sai na bi shi fara'aituhu fa'ala kaza wa kaza sai na gan shi yayi kaza da kaza فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sai annabi ya ce ashhadu anni rasulullah na shaida lalle ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula shi da kanshi mai gidan sai da ya shaida cewa shi fa lalle manzon Allah ne kai annan fa ya shaida cewa shi manzon Allah ma dole ne ina fatan mun gane to waɗanda ba su fahimci karatu ba anan ne suke bata sai su ce ka gani da annabi bai san gaibi ba ta ya zai faɗi wannan su ka san ko sau da dama na farko ba karatu suke yi ba ko sun yi karatun ba ganewa suke yi ba to ko da karatun an gane su kuma gidadawa ne su har kullum sun kasa fahimtar annabi wai ya zama annabi ne ta hanyar me eh ta hanyar wahayi to shi annabi duk abin da zai faɗi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha wahayi ake mashi yanzu wannan abin da ya faɗi wahayi ne gairi matuluwin ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa don Allah ku aje jahilci da gidadanci ku je ku karanta ulumul qur'an za a karanta duk waɗannan abubuwan amma kun ce a addini ku ne farko wallahi mun yadda ku ne farko a ilimi ku ne farko wallahi mun yadda ku ne farko duk wani farko da kuka ɗauka wallahi mun ban muku amma a jiya karatu kun gano wannan da kyau ku duk wanda yake rigiman wai ne farko ku karka jayayya da shi mun ji ku ne farkon je ka mu ne asali mu je ku ne asali mu ne kaza kace ku je mu je amma dai abu sunna amma babu laifin abin yi maka zafi sai ka dan waiwaya sai ka rama amma rama ba da zagi ba ba da fada ba in aka koma sama kafin a halici kowa a duniya in ka aje mala'iku waɗanda Allah yake ɗaura ma aiki su yi ko su bari a sama a lokacin da Adamu ne da Iblis domin shi Iblis aljani ne kuma shi ma yana daga cikin wanda shari'a ke hawa kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku to shi Iblis da shi Adamu waye a farko to ku ne farkon mu ne a baya jama'a mun gano wannan rike ko duk wanda yake wani rigiman farko farko ku bar mai farkon a gangaro dan kar misali ya yawa da fir'auna da annabin musa wa karga riga haihuwa waye rainu wani waye a farko waye zo daga baya to ku rike farkon lokacin da manzan Allah ya zo garin maka ya fara da'awa suwa ya tara a garin a farko ba su abu lahabu ba da su abu jahali da su wali dan mugera umayya dan dan khalaf suwa suwa suwa ba su bane shi kuma ya zo daga baya to ku rike farkon mun mu rike bayan duk wanda yake wani rigiman farko ka shi da farkon amma mu abin da muka ce a je a yi karatu za ka yi wannan misalin ne idan su kan yi maka yawa kana ganin kai ba za ka yi haƙuri ba sai ka ɗan numfasa ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa shi baki fa rika lissafa abin da yake faɗi dan aka waiwaye shi za a yi magana billahi allazi sai na dama mun gano wannan da kyau ko mutum in shi kaɗai ne a fage ko yare ne waɗanda yake faɗa wa magana sai ta surutu shi surutu ko ko qur'ani ne ba kullum ake yi ba dama maganganun banza ana ganewa kalli da yawancin mutum inda ya sa kan shi to su waɗannan in sun kalli waɗannan abubuwan da annabi ya ba labari za a ce waya ya san kana ta ba sai ce ai qur'ani ya ce illa manir ta zamir rasulin sai ka ce au ko mun gane sai wanda Allah ya zaɓa daga cikin manzanni domin ya ce alimul ghaib mene wala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibi bai bayyana gaibin shi ga kowa illa manirta da rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kun gano wannan da kyau ku sai a sa mai tsaro dama hagu gaba baya sama ƙasa in za a kai saƙo ku tambaya anan wannan wane ne wanda ake samu sako gaba da baya in an gaya mai gaibi wane ne mala'ika jibril ne in zai kawo wahayi kaga in ka dauki wannan fasaran gaba ɗaya ma abin da ma suke faɗi to ba ma daidai ba ne shi mala'ika jibrilu shine rasulul wahayi shi kuma annabi muhammadu shine rasulun nubuwa ku je ku karanta ulumul qur'an don Allah gidadanci ya fita kanku kun gano wannan da kyau ku idan gidadanci ya fita kanku ko to za ku taimaki kanku da yawa ku fita cikin abubuwa da kuke na ruɗani da abubuwa na shirme sai a rika jin kalmomi na ilimi a bakinku in ba haka ba mutane suna faɗin ababe masu yawa wanda wallahi idan aka sa su a mizanin shari'a da mizanin ilimi ko waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba za a siye su taro ba kun gano wannan da kyau ku bani ulumul qur'an a wajen nan in kun gan shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace annabi bai san gaibi ba kaddara ma wannan sun ce wai illa manar ta damiyar rasulun ana nufin manzon Allah ne sallamna taslimul jadali mun yadda to amma sai ka ce masu je karanta ilimin usulul fiqhi zaka ji an ce eh, malin nasaini ma'an a haɗa nasoshi guda biya ya aiki da su aula min ihimali ahadihima ya fi ai sakaci kan ɗaya daga ciki a watsar da shi kuma Allah maɗaukin sarki da kanshi yake cewa ka gaya musu wala a'lamul ghaiba ka gaya musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wa ma masaniyasu ya za su haɗa wannan sai ake da shi ai wancan ayan kaddara annabi ne alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin ai Allah san da yake da ilimin alqur'ani manzo Allah san shi ne ma kunta tadari mal kitabu walal iman baka san shi ba yanzu kafin a saukar da alqur'ani alqur'ani menene gaibi ne daga ran da Allah ya ɗauki Alƙur'ani ya gaya mala'ika jibril ya kai ma annabi tun kafin ya kawo ƙur'anin ya tashi daga gaibi yanzu ya zama me ya zama wahayi ana isar wa annabi da wannan Alƙur'anin, yanzu ya zama wahayi ya zama annabta ya zama risala ya zama Alƙur'ani, ya zama shari'a dole abi yanzu ba sunan shi gaibi ba kuma sun kasa gane shi annabi annabi ummi ne wanda yake takama da wahayi nawa bai san gaibi ba kuma duk koban da ake budewa na a ce annabi ya san gaibi ya san gaibi so ake a bude ma wasu mutane kofa ce su ma sun san gaibi akwai gaibi na Allah akwai gaibi na mala'iku akwai gaibi na annabawa akwai gaibi na siddiƙai akwai gaibi na wa kawwa ai asalin ba waɗancan ba ne. asalin menene waliyai ne ina fatan mun gano wannan da kyau ne kawai asali kamar misali a aqidan da ke cewa Allah ba a sama yake ba Allah yana ko'ina. duk ba wai su ake a ce maka Allah yana ko'ina ba su ake a ce maka ana ganin Allah dan in aka ce maka Allah na saman al'arshi an yadda yana saman sammai to kuma annabi ya ce maka daga nan doron ƙasa zuwa murfin sama ta ɗaya tafiyar shekara 500 ce kusa abin mamaki tun da kake idanka bai taba ganin sama ba ba wani wanda ya taba hango rufin sama ta ɗaya wannan me kake gani hadari kake gani mun gano wannan da kyau ko nisa idanka ba zai iya hango rufin sama ba jama'a inda za a buɗe maka hango rufin sama ko Allah ba za ka iya sauke idanka ƙasa ba sau da ya ce walaƙada zayyana sama a duniya bi masabi Allah ya mata wani ƙayataccen kwalliya da wasu irin hamsha kan fitilu. wanda saboda kyan in ka ya ko sai mala'ika ya zo ya ɗauke ran saboda kyau ba za ka iya ba ba wanda ya taɓa gani annabi ne kaɗai cikin bayan Allah ya taɓa gani ba wanda ya taɓa ganin wannan hadari kake hangowa shi sa an kawo jirgin sama kana ƙara sama hadarin za ka ta gani saboda idan ka bai da kaifin da zai hango wannan rufin to kaurin sama yanzu misali in aka ginin kankare ba akwai kaurin inda kankare ke kafin ka shiga wajen ba to shi ma tafiyan shekara 500 ne to daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ma haka har zuwa sama ta bakwai ka lissafa ɗaruruwan shekaru dubunnai to daga sama can akwai kuma wani rafi shi ma tafiye shekara 500 ne wuce shi a kan shi akwai kursiyu tafiye shekara 500 ne daga kursiyu zuwa al'arshi tafiye shekara 500 ne tunan Allah yake ne da cewa Allah yana nan sai ya shiga yi wanka ya fito da safe ce ya ga Allah za ka ce kai amma kumban da kaho mai sauri ne to ba wanda zai yarda to cin da sun san ba wanda zai yarda to sai suka gina maka aƙida cewa yana ko'ina in ya shiga ɗaki ya ce ya gan shi a ɗaki cin da dama an maka yau an ce maka yana ko'ina ka gina ɗakin shehi kenan to don ya gan shi a ɗaki don ya gaya maka ba za ka musa ba <laughs> jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan kawai da ce dabara amma ƙarya suke su sun san ƙarya suke yi wallahi malam sun san ƙarya suke don duk wanda zai addu'a ina yake daga hannu ha me yasa bi haka ya rika damu da hagu cin da Allah yana ina ko ya rika kula lubuwa haka cin da Allah na ko ina don ya amma sai ya daga hannu sama don ya san Allah yana wani wasu ga yana ƙara daga sama saboda ya kwato da ya <laughs> mun gano wannan da kyau kurma da bai taba jin maganan kowa ba na ce mu yan izala muka gaya mai mun gano wannan da kyau ko bai taba ji ba in zai gaya maka Allah ina yake nunawa kaga fitratul lahi allati fadarar nasa alaiha kenan <laughs> mun gano nan da kyau ko yasa jama'a annabi Allah na ina fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum